Alhamishi 4 ga watan Maris na shekarar 2021 sashen Hausa ne studio kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da Nirakiya Arimi ga kanun labarin. Tsaron karamcin abinci a ƙasar Nijar wani sakamakon kai tsaye ne na rikice-rikice na tsaro da kiwon lafiya wanda yake girgiza wasu yankuna na ƙasar Nijar. Wataƙila babu hajjin bana na mutanen da suka haura da shekaru hamsin kuntatawa daga hukumomin saudiya saboda cutar coronavirus sai kuma rahoton namu na musamman zuwan alluran rigakafin cutar covid-19 a kasar nijar da kuma shirye-shiryen kamfen shaushawar. Shugaban jam'iyyar RDR canji kuma ɗan takarar gungun adawa a zaben shugaban ƙasar Nijar zagaye na biyu Muhammad Usman ya dawo iya mai jiya da marece daga jiharsa Zandar wanda ya samu tarbo na musamman daga magoya bayansa da ma na jam'iyyun masu goya mishi baya. Labarin da wata tawagar Studio Kalango ta inganta da ta tafi gidan shi yau da safe. Tun ranar 19 ga watan Fabrairu da ta gabata ranar ƙarshe na yaƙi yakin neman zaɓe shugaba Muhammad Usman yake shahar zandar. tasiri na kai tsaye da kuma wanda ba na kai tsaye ba na matsalolin tsaro da kiwon lafiya a ƙasar Nijar akan kai da kawon mutane na faruwa kuma za su ci gaba a cewar labarin wata kafa mai suna fusenet hakan ya haifar da matsalar abinci da tsadar farashin kayayyaki wanda ba a taɓa ganin irinsa ba ƙarin bayani a rahoton da rafika a tahir ta haɗa Wallafawar Famin Early Warning System Network ta ranar 26 ga watan Fabrairun da ya shuɗe tsammanin da ake bisa ga batun katifin abinci daga watan Fabrairu zuwa watan Satumba 2021 karkarun da ke fuskantar rigingimu da suka nace na fuskantar matsalar abinci cikin yankin arewaci na jihohin Tilaberi, Tawa, Difa da gusuncin Maraɗi cikin mafi yawan yankunan wanzuwar lamarin magidanta na cikin matsalar abinci akalla daga watan Fabiyari zuwa watan Satumba 2021 abinci a jimilce cikin ƙasar na da kyakkyawan katifu a rawaitar wallafawar noman abincin da aka samu kimanin tan miliyan biyar idan aka ƙara zibin da ke akwai na manoma 'yan kasuwa na gwamnati da masu zaman kansu katifin zai iya kimanta ga ton miliyan shida amma bukatar karkarar na abinci da yallan za su ci zai kasance madaidaici ci a shimfiɗar watan Fabrairu zuwa Maris 2021 kuma zai hawa cikin watan April zuwa Mayu 2021 har zuwa watan Satumba a dalilin raguwar katifin kuma yawancin magidanta za su koma awo a cikin kasuwanni. don gudanar da aikin hajji na shekarar 2021 a cikin yanayin yaƙi da cutar coronavirus sharuɗai da dama za a cika. misali mai hiye da shekaru hamsin ba zai yiwu ba ya yi aikin hajji a makka a cewar hukumomin saudiya ko da ana nan ga ci gaba da tattaunawa tsakanin jami'an daban-dabai da ke kula da ayyukan hajji da umara kasashen afirka ta yamma da saudiya jibril bukari kwamishinan hukumar aikin hajji da umara koho ta niger ya yi wa muktar hamadu karin bayani umara ita ce aka ɗauka mata ƙa'idodi da ɗaya a cikin shine shekaru daga sha takwas zuwa hamsin da kuma sai in kaje sai ka zamana a otal kwana uku abincin kama a otal za ka ci kwana uku kuma baka huta bayan haka sai ka samu mota wadda za ta kai ka masallatai duka bayan haka kuma sai an tabbatar da kai an maka wannan testing za ka ta yi amma har yanzu ba a takaitar da shi ba na jira lokacin da za su takaitar da shi mu ba jama'a labari to amma kamun su takaitar da shi kin mu muke so mu da muke nan suriya shi saboda muna tsoron kasi ya kana mu samu tamnawa da mahukuntan saudiya wanda suke kula da harshe Daga sha tara zuwa 20 ga watan Fabrairu da ta gabata, mata na karkara goma sha hudu masu taimakawa jami'an kiwon lafiya ne aka baiwa horo a asibitin garin Sandire gundumar ta gazar cikin garin balle yara. madam ibrahim aishatu zakara ɗaya daga cikin su ta ce za su zama wakilan saka sarari tsakanin haihuwa ga wasu mata a lokacin da ta yi hira da saidi abdu winditon jan hankalin da muka zo ɗauka bisa kan sa ta zaga tsakanin aihuwa ne saboda mata su ɗauki hutu sauki ne a gare su don in mace ba ta ga ɗaukar hutu tsakanin aihuwa ta aihu bana ta aihu baɗi abin da wahala kamar zane ne ka wanke shi yau ka wanke shi gobe kun ga tsufa zai yi to kamar haka ne in mace na aihuwa shekara duka mazan tsufa za ta yi cikin wahala ɗaukar hutu yana da muhimmanci don wadda ke ɗaukar hutu za ta yi wata 24 tana shayar da ɗanta kuma hallau tana hutawa. Hal take ɗaukar wani ciki ma ma'aifarta ta huta don ma'aifa kamar jini ne in ba ta hutawa jinin bai gamuwa. Don shi ne suka zo su wayar da mu na kai mu kuma mu wayar da kan sauran matan gari. Don hutu fa sauki ne ga matar da ma mijinta don zai huta da kashe-kashen kuɗi a likita da ma kuɗin yin zanen suna. A lokacin damana gidaje da dama a bayan ruwa na Yamai sun fuskanci ambaliyar ruwa, wannan kuma a cewar al'ummar sakamakon barkewar dam ne a yau bayan janyewar ruwan da dama sun koma gidajensu alhali ba a sake gyaran su ba. Idrisa Umaru mai lambu ne kusa da dimkin ya nuna damuwarsa a lokacin da Fanta Shamsu ta yi hira da shi. Wallahi kan barna tana da yawa, kama tun daga shuke-shukenmu da garakenmu da duka abubuwan da muke amfani da su wajen noma duka ruwa sun canye. Ba mu da ƙarfi saboda lokacin da madatsar ruwan ta fashe mun yi iya ƙoƙarinmu kuma kun gani wancan wajen mu ne muka yi masa ciko. Amma abin ya fi ƙarfinmu sai masu hali suke iya gyara wannan madatsar ruwan. A lokacin da ta fashe dai ruwa suka janye baya, jama'a sun yi ta zuwa suna dubawa mutanen gwamnati da kungiyoyi suna zuwa suna duba suna tafiya akwai lokacin da suka zo cikin gari suna yi wa jama'a tambayoyi yanzu muna jiran su mu ga abin da za su yi wannan madatsar ruwan sai ai mata mai aiki ba kaɗan ba saboda wannan ƙasar da aka saka aka yi ciko ba ta riƙe ta. Zamu wani ta so kan yi danda haiwa kan yi danga tewo. Ashifa alama gayi. kwayoyi da tashin hankali a makarantu wannan shine taken taron da haɗaɗɗen kwamitocin da ke kula da makarantu ko jes na maraɗi ya gudanar a satin da ya gabata. Ga daraktan jiha na ilimin sakandare halin da ake ciki yana tayar da hankali dalilin dawwamar ɗalibai cikin shan ƙwayoyi. Ibrahim Nagadi ya yi wa Muhammad Maman ƙarin bayani. Makarantu abin da ake samu shine tsananin rashin ladabi ga masu shaye-shaye marasa kyau. Suna yin shaye-shaye ba sa saurare ba sa girmama kowa ko abokaninsu ko malamansu ko hukumar makaranta. Akwai kuma wasu da suke barin makaranta suna kasancewa masu haɗari ba sa ɗaukar shawara. Akwai faɗa da ake samu na tsarawa da makamai har da halakawa. Duka waɗannan sakamakon shaye-shaye miyagun ƙwayoyi ne. Kuma waɗannan makarantu boko suna kusa ne da tasha ko kasuwa akwai waɗanda suke zuwa tasha ko kasuwa da irin kalar kayan 'yan makaranta akwai matasa 'yan mata da maza a cikinsu kashi 20 cikin 100 suna shan miyagun kwayoyi ɗalibai ma ana iya cewa kai sun fi kashi 20 cikin 100 waɗanda suke shan miyagun kwayoyi wannan zahiri ne kuma tabbas mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu wannan sakamakon harin da wasu masu makamai suka kai wa wani ƙauyen nigeria kusa da iyaka da garin birnin kwanni a cikin daren ranar lahadi zuwa litinin da ya gabata a misalin karfe uku na safe mazaunan wannan ƙauyen sun nemi mafaka ne a garin kwanni saboda tsoron wani harin wakilinmu asumana mamman arzika ya yi hira da wasu daga cikinsu ni dan nigeria ne muna nan yanzu cikin niger da iyalinmu muna gudu saboda yan bindiga abin da aka yi muna yanzu mutum na cikin gida ne sai a kama shi a keshi a like a ce sai ka biya kudi mai yawa sana a sokoka alhali ma wani bi ma an biya kudin ma sai a kashe ka mutane da dama yanzu sun yi gudu sun bero lela sun dawo niger suna kwana da yaransu wanda an manya da Allah ku sa hannu a taimaka muna kawa na lamari. Dole ne mutum ya gudu ya tsira da rayuwar wannan kwarai haka yake ya tada mutane hankali kwarai da gaske. Kana gidan ka zo a sace ka kuma kudin wansa ne ake nema kaga an samu tun cikin wani yanayi. Mawaƙi ɗan ƙasar Nijar Ibrahim Jibo Mamudu da aka fi sani da sunan Buremu Disco na gungun mawaka super bankanai ya tsaida harkokinsa na waka saboda dalilan gishin kansa da ya nuna na yanke shawarar shiga wasu harkoki ne ya cewa musa hassan a tawaya Tun watan Nuwamba 2018 ne na bar harkar waka. Na yake wannan shawarar ne ba don komai ba sai don Allah, saboda shi ne ya ce idan za ka yi ka yi saboda shi, idan kuma za ka bari ka yi saboda shi. Yanzu abin da na runguma shine kasuwanci ina da wani mai gida da yake sana'a sayar da motoci muna ɗan rabawa da shi muna ɗan samu kaɗan kaɗan har mu ga abin da Allah zai yi ina amfani da wannan damar na nemi yafiya ga kowa da na yi wa ba daidai ba tun daga mawaƙa har zuwa jama'a muna neman yafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. zaki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Gungun kungiyoyin COVAX ya samar da magunonin rigakafin coronavirus ga wasu kasashe masu karamin karfi. Wannan shirin yana fatan isar da allurai sama da miliyar biyu ga mutanen kasashe 190 a ƙasa da shekara ɗaya. Ta yaya ƙasar Nijar ke shirin karɓar allurai na farko kuma yaya ne za a rarraba yankuna na kamfen shawar? Amsar tare da magatakardar ministan kiwon lafiya. Dr. Ranau Abarshe ya ba wa Olivier Asogbabi amsoshin tambayoyin. Nous avons entrepris euh, plusieurs démarches. Mun bi ta hanyoyi da dama domin samun alluran na shaushawa. Hanyar farko da muka ɗauka ita ce ƙungiyar da ake cema COVAX. Saboda COVAX ta bai wa kowace ƙasa aunin zubi har kaso 20 cikin 100 na al'ummata. Ta hakan ƙasar Nijar ta samu wannan kaso na 20 cikin 100. To amma bayya cike jamillar buƙatar ƙasar Nijar don a samu kariya ga gaba ɗayan jama'a. Sai aka tanadi kaso fiye da 20 60 cikin 100 don haka ne muka sake diba bukatunmu na su jibinci kaso 64 cikin ɗari na samun biyan bukatar a faɗin ƙasa baki ɗaya a yanzu dai muna kan turbar neman samun alluran koda covax har ma ta bamu allurai har miliyan biyu? kuma muna da wasu abokanan hulɗa da suka tallafa mana, misali ƙasar china da ta bamu allurai dubu 200 akwai wasu ƙasashe da suka ɗauniya su ma su kawo mana tallafi wannan allurai dubu ɗari biyu da cana ta bada za mu tana da jirgi da zai tashi daga nan ya mai ya je ɗauko su nan da 'yan kwanaki kuma wa'ancan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da aka bayyana su ma za a karɓar su muna sa ran za a karɓar su nan da kwanaki goma zuwa mako biyu don mu samu tanada tana da alluran a ƙasar Nijar. Shin akwai rabon da aka yi yanki zuwa yanki ko kuma wani bangare na ƙasa ne zai mallaki alluran rigakafin? Le Niger, nous avons une tradition de vaccination. A ƙasar nijar muna da al'ada ta yin shaushawa. Mun shirya da tsarin shaushawa da dama, kenan muna da kwaraya a kai, ya zanna haɗiya ne ko kuma na allurai. Tuni ma muna da fasalin rarrabawar. A cikin kowace jiha mun tamtamce buƙatar kowace jiha za ta samu adadin alluran da ya wajaba a kai mata. Jami'an namu sun kware sosai ga aikin. Ko tuni kuna da sunan mutumin da za a yi wa allurar da farko? No, ça n'a pas besoin de donner le nom. A'a, ai ba sai an zan faɗi suna ba a cikin tsarin kansa akwai ma'aikatan su ne na farko da za a wa shaushawa don kulliyomin suna cikin sararin al'amarin tare da jama'a akwai mahukunta da za a ma shaushawar don su ba da misali kuma su ja hankalin al'ummomin don su yi shaushawar ba mu da shaku ko ɗaya tunda mutanen farko wanda za a wa shaushawar su ne magabata sannan mu kanmu ma'aikatan da kulliyomin ke kusantar marasa lafiya kanan daga baya a wa dukkan sauran jama'a da za a tunkara. Iyakacin labarin namu na yau kenan tare da Nirakiya Arimi da na gabatar da Isa Lawali akan na'urori.